tashar sunna tv tashar sunna tv tashar sunna tv hmm. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا وبعد يوم uwa صلى sauraron wannan tasha ta mu ta sunna tv a daidai wannan lokaci na mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mu na lafiya jari ce wanda kamar yadda aka sani sunan wannan shiri shine muna gayyato masana don su zo su tattauna ɓangarorin da suka shafi kiwon lafiya janibi janibi saboda karuwar al'umma kuma yau kamar yadda Allah ya so muna tare da bakon da ba bako ba ne a wannan shiri ina tare da dr salisu ismail ya taɓa yin shiri a wannan program dr mun faɗa wancan lokacin ƙwararren likita ne a ɓangaren fiɗa zuciya da abin da yake da alaƙa da zuciya kuma yana aiki a asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da yake garin dutse a jihar jigawa dakta barka da zuwa wannan shiri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to alhamdulillahi a ah, dakta kafin mu kutsa cikin shiri kai tsaye mun samu tambaya ta farko a wannan shiri da wani bawan Allah ya aiko daga garin lafiya da take jihar Nasarawa sunan mai tambayan Alhaji Abdullahi Sabotal ya ce yana fama da ciwo wanda yakan ji kirjinsa yana bugawa sannan kuma sai gumi ya keto masa ya ji zafi har yakan cire rigarsa in zafin ya yi tsanani to sai yake neman a tambaya masa likita cewan yaya zai yi da wannan ciwo nasa me likita za ka ce masa na'am <coughs> a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masu kallon mu da sauraron mu a wannan shiri Barkanmu mu da sake saduwa a wannan sabon shiri kamar yadda aka gabatar wato wannan shiri ne da yake tattaunawa akan yanayi ko in ce rashin lafiya da ta shafi zuciya da huhu da kuma hanyoyin jini da shi kansa kirjin kansa. Kuma kila farawa da wannan tambayar uh, ya yi daidai da kaɗan daga cikin abubuwan da muka fara tattauna duk da cewa dai mu zo kan cututtuka ɗaya bayan ɗaya ba yeah. wanda zai sa a samu cikakkiyar fahimta akan wasu yanayi. To amma dai shi wannan wani alama ce ah. ko kuma yau alama ce da take nuna akwai wata damuwa da take tattare da zuciya ah. domin ita zuciya wato wata halitta ce a jikin ɗan adam wadda take baiwa jiki wato buƙatuwa na kaiwa dukkanin kayayyaki na da jiki zai rayu don da famfo ne da yake buga jini a jiki kuma jinin nan shi yake dauke da duk wani abubuwa da jiki yake bukata don ya rayu to kamar yadda muka dan gabatar a wancan lokacin duk da aka ce zuciya ta tsaya ba tare ta buga jinin nan ba na dan wani lokaci to wasu sassa na cikin jiki da dama za su iya mutuwa yawwa to duk lokacin da wani bukata ya karu a jiki to zuciyar nan za ta ƙara aiki kuma mutum ba shi ne yake kara ta ba Allah ya yi ta haka nan da wani tsari na jiki hmm. duk sadda wata bukata ta karu, to zuciya za ta sake tashi hmm. to sai dai idan wannan zuciyan ba ta da ƙarfin da za ta gamsar da wannan bukata ta jikin to a wannan lokaci za a fara samun zuciya sai ta fara rauni to har a kai ga wani yanayi da ake cewa zuciya ta gaza to dokta shi wannan mara lafiyan wani shawara ake bashi yanzu a matakin wucin gadi wannan bugawan da take yi ba mamaki wani abu ya zo na bukata a jikinsa ko kuma wani matsala tana faruwa a inda zuciyar nan take turawa da aikinta to don haka zuciya za ta yi ta kokarin bubbugawa da karfi yadda za ta samu ta gamsa wancan bukata mm. to duk wanda ya samu wannan wata alama ce ta cewa zuciyar nan tana da damuwa kuma damuwan nan ana yana da kyau a bincike shi da wuri kuma in an gane shi da wuri to zai taimaka a samu maganin sa musamman ma da ya ce yana yin gumi hmm, to kaga yana nuna alamun cewa akwai wata damuwa don yanzu in mutum ya tuna wani abu zai yi dan da nan zaka ji gaban ka ya faɗi to irin wannan faduwan gaban bugawan zuciya ne hmm. to shi wannan kaga ba mai damuwa ba ne saboda wani abu ne ka tuna to sai kwakwalwanka ta ɗauki wasu himma hmm. na yin wasu abubuwa sai zuciya ta maza ta fara tura jini kama daga ka nutsu sai ka ga abin ya kwanta ko mutum ya ɗanyi gudu wannan ba Allah dai kokari ya je asibiti eh, yana da kyau ya je asibiti domin a bincika a tabbatar da menene yake tattare da wannan zuciya ɗin na'am to Allah ya bashi lafiya da mu duka da masu sauraro to likita yau mu shiga bangaren wannan bangare da ka karanta har ka kware na <coughs> cardiothoracic surgery bangaren likitanci na fiɗan zuciya da gaɓoɓin da suke da alaƙa da zuciya yawanci a irin wannan fanni na karance-karance akan samu azuzuwa kamar na tabbata a gabatarwa ka ɗan yi ishara ga wannan gaɓoɓi wanda in an haɗa su su ne suka haɗa su yi ɓangaren karatun gaba ɗayansa hmm. wa'annan eh, azuzuwan ka ɗan taɓo su a gabatarwa mu wanda zan so ka ƙara bayani wa masu sauraro don a gane su filla-filla wala Allah mai damuwa ma mai ko mai sauraro zai iya gane matsalar sannan a wuri kaza ne ba a wuri kaza ba me ya wannan zai taimaki mutum wajen neman lafiya to alhamdulillah wato wannan fanni na ba da kulawa da ya shafi cututtukan da ke tattare da zuciya da huhu da hanyoyin jini da shi kansa kashin kirjin kamar yadda muka gabatar ana na kuma bangaren fiɗa domin bangarorin biyu ne hmm. akwai waɗanda likitoci ne waɗanda suka kware a waɗannan ɓangarori da suke kula da zuciya wasu kuma huhu hmm. wasu kuma sauran sassa hmm. to amma su ba tiyata ba tiyata su eh, amma mu wannan bangare namu bangare ne na kulawa na tiyata don rashin lafiyar da ta kai ga sai an yi aiki to a wannan bangaren yake to sunan wannan ah, kashe-kashe kama guda uku ne manya kaga asalin sunan shine cardiothoracic and vascular duk da cewa mukan ce cardiothoracic Yau yau cardiothoracic ma'ana cardio zuciya thoracic kirji to kawai an faɗe shi ne zuciya da kirji yawa wato haka sunan yake amma a ainihin abin da ake karanta zuwa gargashin wannan kado, thoracic shine akwai ita kanta cututtuka na zuciya wadda suke bukatan aikin tiyata akwai cututtuka na huhu wadda yake bukatan aikin da zai kai ga tiyata akwai cututtuka na hanyoyin jini wadda shi ma zai iya bukatan tiyata. Waɗannan su ne janibi guda uku manya, wadda kuma kowannensu yana da abin nan kowace halitta akwai halittu da ke kewaye da waɗannan abubuwan. To gaɓoɓi da suke dangantaka da su. da su. To su ma ana kulawa da su. To gaɓoɓin gaɓoɓin. Yau gaɓoɓin. Misali yanzu kaga kamar mun ce kirji. Hmm. kaga mun ce kai huhu huhu to kaga kirji shine ya rufe huhu to kaga tun daga kan fatan da ta rufe shi zuwa kashin kashin da yake kusa da huhu zuwa abin da ya lullube shi daga ciki to shi ma yana cikin wannan bangare da dole za a kula da shi ba zuciyan kaɗai a cikin kirjin ba ba huhun kaɗai ba kuma za samu cewa akwai makogaro eh, wanda shi kuma ya gangaro ya shigo ya bi ta kirjin nan ya zo ya wuce ya sauka ciki to shi ma kasancewar ya biyo ta hanya kuma wannan shine wurin zamansa hmm. to shi ma wannan kulawan bata bar shi ba duk dai abin da yake cikin wannan kejin na kirji to za gan su suna da yawa to amma su wannan gaɓoɓi da aka ambata ya alakansu da cututtuka suke kowanne sa daban ko kuma akwai ciwon da zai zo ya game su duka kusan kowanne janibi yana da cututtukansa daban to amma mafi yawanci akwai wadda idan wata cuta ta taba wannan to tana iya taba wancan ko da ko wancan din bata taba shi jinjin din ba mm. idan ka zo ka warware wannan matsalan to wancan sai ya tashi abinda bahaushe yake kira wai madakin gobara yawwa ba kai ne mai gobarar ba amma eh. gobarar sai ta zo ta sai ta zo ta shafe ka na'am don yanzu kaga kamar huhu da zuciya suna aiki wuri guda kuma suna aiki tare a duk lokacin da huhu ya samu wata matsala to idan ba a yi hankali ba an warware ta cikin sauki to za ta harbi zuciya hakan nan idan lokacin da zuciya ta samu matsala ba ta aikin da ya kamata to za ta harbi huhu waɗannan koyaushe suna tare wani lokaci idan hanyoyin jini suna da damuwa to su ma suna iya harbin zuciyan kanta saboda zuciyan nan in ta yi duk aikin da take shi ne ta tura jini ya tafi dukkanin hanyoyin jini mm. ka gane so idan hanyoyin jinin nan musamman manya-manyan hanyoyin jini da suke kewaye da zuciya mm. idan su ma suna da damuwa to za ka samu cewa zuciya za ta samu damuwa hmm. amma kowannensu yana da ɓangarorinsa daban-daban kuma yana da cututtukansu daban-daban. Hmm. Kila muna iya kallon su hmm. mu ɗauki kowane janibi mu ga waɗanda irin. To yanzu shi mu fara da zuciyar nan tunda ita ce babba. Akwai karantarwar addini da yawa akan zuciya amma dai mu tunda ba <laughs> wa'azi za mu yi ba sai mu ɗauki zuciya a matsayin jagora a cikinsu duka mu fara kallonta. Wani irin cututtuka ne za a ce sukan shafi zuciyar ɗan adam kai tsaye a likitance. Na. To, ina ga zai mana kyau a ce in za mu kalli zuciya mu fara kallanta da yanayin yaya take. Na'am. Sannan kuma menene aikinta. Sannan kuma janibi na uku waɗanda alamomi ne suke nunawa cewa akwai damuwa. a zuciya a zuciya to kila a mataki na hudu mm. sai mu ga waɗanne cututtuka ne ɗaiɗaikun cututtuka da suke kama zuciya to kila a na biyar eh. sai kuma mu kalli wace hanya ake bi domin a nemi magani to ba mamaki in ya kai mu ƙara na shida hmm. shine wace hanya ake bi domin a samu kariya daga cututtukan zuciya kar zuciyar ta cutu yawwa to hmm. waɗannan matakai in za mu kalli kowanne to kusan haka za mu kalle shi na farko ita zuciya wato wata halitta ce da Allah ya yi a cikin jikin ɗan adam wadda wannan halitta ba ita ce ta farko ba hmm. amma kuma tana ɗaya daga cikin na farko da ya kamata su kama aiki domin rayuwar ɗan adam ta tabbata. Yau tana da matuƙar muhimmanci. An yi ta a cikin ƙirji kuma ɗan abu ne dunkule da bai wuce a ce mutum ya dunkule hannunsa ba. To kuma zuciyar nan tana da gida guda hudu. Muhimmai. A jikinta. Yawwa da kuma muhimman hanyoyin jini waɗanda suka shigo mata da wadda suka fita. Oh. Yawwa. Gidajen nan guda hudu oh. ba wadda yake haɗuwa da juna a tsarin da hmm. zuciya ya kamata ta kasance. Oh. Kuma ta hanyar da za a samu fahimtar ta musamman ga waɗanda suka yi karatu, hmm. to akan ce akwai ɓangaren dama na hmm. zuciya, akwai ɓangaren hagu na zuciya. To ɓangaren dama na zuciyan nan yana da gidan sama da gidan ƙasa. Sannan na ɓangaren hagu ma yana da gidan sama da gidan ƙasa su ne hudun su ne guda hudun na'am yawo da turanci gidan saman nan guda biyu gaba ɗaya muna ce musu atrium na'am na ƙasa kuma su ne ventricles na'am so su waɗannan atrium su ne waɗanda suke shigowa da jini cikin zuciya na saman nan yawwa sannan su kuma ventricle na ƙasa su ne na ƙasa wadda su kuma suna takura sai su tura jini ya fita waje to kuma daga ɓangaren dama jini ne wadda gaba ɗaya jiki ya gama amfani da shi ka fahimta to ya dawo da shi cikin zuciya domin jinin nan a gyara shi kuma a saman masa da abin da jiki yake bukata zuciyar ne take wannan aikin ina za mu kai ga wannan don haka takun da za mu shi ne ta inda shi kuma huhu ya zo kenan ya zama abokin aikin zuciya da su biyu ne suke yin aikin nan don su rike jikin ɗan adam shi kuwa huhu zai samar da iska ka gane kuma iskan nan ita ce rayuwa ga dukkanin sassa na jikin ɗan adam amma shi sauran kaman ah, sinadari na gina jiki da sauran abubuwa mm. to shi wannan daga hanyar hanji ake samo shi tun daga timbi zuwa hanji har zuwa ƙarshen hanji mm. sun da nan muke cin abinci hmm. daga mutum ya ci abinci a timbinsa in ya je ya fara narkewa to ana zuƙasa. ana zuƙasa daga timbi in ya wuce timbi ya yi ƙasa aka ƙara gyara shi ana zuƙa kuma daga an zuƙa zai bi wasu hanyoyi can sai ya faɗa hanyar jini yawwa sai jini ya kaga ta inda jini shi kuma yake ɗebowa dukkanin waɗannan abinci kenan da sinadaran gina jiki da sauran abubuwa to duk in yi wannan aikin gaba ɗaya tattara to inda zai tafi shine zai tafi zai tafi zuciya kuma in ya je zuciya ya kai ma zuciyan nan ita kuma zuciya a sannan za ta buga shi sai ya tafi dukkanin sassa na jiki inda asalinsa za ka ga hanyar hanji ne aka ɗauko shi hmm. to kaga daga nan zai shiga ta hanji ta hanta ƙarshe hmm. sai ya faɗa babban hanyar jini to yanzu ga cikin jini hmm. da yaya zai tafi kowane sashe na jiki to sai an kai shi zuciya to daga nan zuciya sai ta je sai ta zuba masa ta tura shi huhu shi kuma huhu abin da zai sai ya sa masa iska to abinci da sinadarai na gina jiki da iska duk sun haɗu to sai huhu ya dawo da jinin nan cikin zuciya to ita kuma zuciya in ta takura sai ta tura shi waje sai ya bi kowane sassa na jikin ɗan adam ya kai ma kwakwalwa ya kai ma ko'ina to wannan iskan hmm. da aka ɗauko a huhu to kowanne sashe na jikin ɗan adam yana buƙatar ta don ya rayu kamar yadda kasan ɗan adam bai rayuwa in bai shaƙi iska ba to sai ka ga in babu iskan nan gaba ɗaya naman ya fara duhu sai ya lalace in ya mutu kuma ba zai dawo ba sai dai a cire shi so wannan zuciya kenan a wannan gida nata na ɓangaren dama daga sama shine ƙaramin gidan wanda shi bai da ƙarfi sosai ta nan duk jinin yake shiga in ya shiga sai ya gangara ya shiga gidan ƙasa shi jini mai kyau ko marar kyan shi wadda ya dawo wadda ya taho da abinci kuma amma bai da iska to bai da iska na yawwa amfanin shigarsa zuciya hmm. kawai zuciya ta tura shi huhu ya dauko iska ko iska ya dawo mata da shi ita kuma ta tura shi ta hmm. jiki amma ko da bai da iska ɗin ya shigo a zuwan cewa hmm. akwai abinci da ya jawo daga hanji daga sauran wurare. ka gane to su wannan gida na sama tare suke aiki su ba su da ƙarfi sosai Abinda muke kira pressure to in suka dan motsa za su danna jinin ya shiga cikin ƙasa amma wannan gidan ƙasan shi ne wadda tsokan take mai ƙarfi kuma shi ne wadda idan zuciya ta takura to za ta buga jini ya fita to a lokacin da ta takura ɗin take aikinta ɓangare biyu ne suke aiki idan gidan sama ya takura to wannan ɓangaren dama zai shigo da jini wadda yake bukatan iska gidan ƙasa can kuma ɓangaren hagu jinin da ya taho daga huhu yadda aka samo iska shi kuma za a tura shi ya ƙasa don ya tafi babban abin nan gidan ƙasa shi an tura su nan yana da iska nan bai da iska to idan ta sake takura ta danna daga ƙasa kuma hmm. to akwai hanyar su kowanne daban na koma cikin jiki eh, ɗaya zai bi cikin jiki a ɓangaren dama kuma shi kuma zai tura jini zuwa huhu to waɗannan manyan hanyoyin jini guda biyu hmm. wadda suke ɓangaren dama da hagu to su ne daga cikin manya-manyan hanyoyin jini da ake kulawa da su kuma idan sun samu matsala nan take zai iya taɓa zuciya ko da haka suke ta yi koyaushe haka zuciyar nan take yi tun lokacin da ɗa yake cikin cikin mahaifiyarsa 'yan wato satuttukan da zuciya za a tashe ta tun sannan zai fara aiki yana yi yana yi kuma zuciyar nan ba ta tsayawa har zuwa ƙarshen rayuwar mutum kuma ba za ka taɓa ganin wata damuwa a jikinta ba hmm. sai dai in wata rashin lafiya ce ta hana ta amma ko dan duk duniya hmm. babu wani mashin da ɗan adam ya iya yinsa ko aka san shi hmm. da za a kwatanta shi da zuciya domin dukkanin wato abin da za a yi shi a ce yana wani aiki hmm. a ce zai yi sati ma yana aiki ko ya wata yana aiki ba tare da ka samu damuwa ba hmm. to za ka ga zai wuya wani inji da za a yi shi ya irin wannan aikin saboda ko dai ya yi zafi ko hmm. wani bangare nasa ya tsaya ko wani abu da ya kama da haka amma wannan shine wato wato ni'iman da Allah ya yi ga ɗan adam zuciyar nan za ta yi shekara saba'in Hmm. tana bugawa kuma a kowanne minti ɗaya tana iya bugawa sau sittin zuwa saba'in zuwa tamanin. Hmm. bugawanta a minti ɗaya amma za a yi shekara sittin saba'in hamsin wasu ma 90 hmm. zuciyar nan kuma bata gaza ba. to wannan sai kuma ba taba samun wani gaurayuwa ko rigima a ce wani ya gaza na saman ko wani ya yawa yana mm. tafiya daidai a yana tafiya daidai sai dai in wata matsala ta faru ta samu to shi ne zai zo ya taba zuciya aikin da take yi sai ta gagara saboda shi ma ba wai gagara take ba saboda wani abu ya taba ta ne na'am ka gane dan nakasun da za a samu to shine jinya yawo shine rashin lafiya kwa kuma zaka samu cewa dan haka kamar yadda aka ce muhimmancin aikin zuciyar nan saboda yana da matukar muhimmanci ba a bukata zuciyar nan ko da wani dalili ta tsaya. Saboda kwakwalwa, da ita take gudanar da dukkanin jiki. Lokacin da kwakwalwa aka ce kwakwalwa ta mutu, hmm. to dan adam ya mutu. Duk da cewa kana iya ganin wani sashen jikinsa yana dan motsa yana wani aiki kuma in ka ɗora shi akan inji ko mashin da yake bashi iska sai kaga abu yana ta tafiya kamar da gaske hmm. to amma in kwakwalwa ta mutu ta mutu sai dai kawai a jira lokacin da za a ce a tsaye da mashin din nan ba za ta sake tashi ba hmm. to wannan kwakwalwan saboda muhimmancin ta idan zuciya ta tsaya hmm. ta bar kai mata ah, jini da wannan iska yayi minti biyar ko sama da haka to tana iya mutuwa to shine lokacin zan ga an daga mara lafiya gadon bayansa a dan dago gadon a ɗan gyaggyara saboda zuciyar ta samu kyakkyawan yanayin da za ta yi eh, aiki. Yawwa ita zuciya abin da ya sa wannan ake yin shi hmm. yana taimakawa saboda ɗaya daga cikin abubuwan da ke damunta idan ruwa ya yi yawa a huhu. Ka gane? Wurin da za a ɗauko iska. Yawwa to ko ta buga sai ya zama na wurin ya caɓe ba a iya samun abin da ake so. To wani lokacin kaɗan yi ma mara lafiya haka, hmm. to kana taimakawa ruwan ya ɗan rage kaɗan yadda zuciya za ta iya samu ta aiki tsakaninta da huhu ba tare da damuwa ba. Hmm. To don haka wannan zuciyan saboda muhimmancin aikinta hmm. ba ta tsayawa tsawon lokacin da za ta yi na rayuwa, haka za ta yi ta wannan bugawa. ko ana bacci ko ana ko ana bacci ko ana farke amma akwai bambanci tsakanin lokacin da mutum yake farke hmm. da lokacin da yake bacci ko lokacin da yake gudu ko yake noma eh. ko yake wani aikin karfi a ayyukan zuciya yawa sosai kwa ai don haka da za a tambayar da muka fara na farko nake nuna mana cewa wasu bukatu in suka karu a jiki to zuciya sai ta tashi ta fara ƙara aiki don yanzu in mutum yana bacci kaga dukkanin ayyukan jikinsa hmm. suna ragewa sai abubuwa sai ta tafiya amma zuciya tana ta yi ba ta tsayawa tana ta yi ba ta tsayawa kuma wannan kuma bugawa da take tana bugawa akalla sau 60 zuwa saba'in din ko kana bacci to amma idan ka fara aiki to a wannan lokacin ne zaka ga mutum yana jin zuciyarsa ko mutum ya gudu ya dawo za ka ji shi da kanshi zai ji zuciyarsa tana bubbugawa eh, saboda zuciyar ta ga alamun cewa jiki yanzu yana da buƙatan jini akai akai saboda wani aiki ya zo to sai zuciya ta ƙara aikinta ta ƙara aikinta sai mutum ya zauna ya huta ya dan huta sai ka ji kama daina jin buga eh, zuciya eh numfashi ya dawo yanda aka saba yawwa to kuma wannan numfashin tunda zuciya tana bugawa to mm. dole numfashi ya ƙaru eh, saboda an turo jini eh. shi kuma huhu dole ya maza ya sa iska da sauri yawa to waɗannan suna faruwa a duk lokacin da wata bukata ta karu a jikin ɗan adam ka gane to amma a ka'ida yadda rayuwar take da halittan bai kamata mutum ya rika jin zuciyarsa tana bugawa ba yawwa in dai babu wani damuwa da abin nan zuciyarka za ta ta buga ba ka san tana yi ba tana to amma a duk lokacin da kake jin cewa bu zuciyanka fa kana jin bugawanta kana jin bugawanta to yana ɗaya daga cikin alamun wani abu in dai ba wai wani aiki ka ƙara ba hmm. ko ba gaban ka ne ya faɗi ba hmm. to bai kamata ka rika jin bugawan zuciyarka ba yauwa to wannan kenan in muka kalli alama na ciwon zuciya na farko shine dan adam yaji tana bugawa kware kwa to aikin aikin zuciya kenan wato in muka ce me a kalma guda daya za a ce shine aikin zuciya a jikin dan adam sai mu ce zuciya ita ce famfo da take kaiwa jini kowanne sassa na jiki. To famfo ɗin nan za a ce famfon da ke jikin ɗan adam shine zuciya. Yawo saboda daga nan ne dukkanin jinin nan ake kaɗa shi. Kuma za a ga su waɗanda suka san aikin kiwon lafiya za ka ga sau da yawa idan mutum ya zo shi asibiti za a ɗan sa hannu a hannunsa a ji ko jininsa yana bugawa. To wannan ɗagowar da kake ji in mutum ya taɓa to yana nuna yadda zuciya take buga jinin kenan tun daga can hmm. amma kowane sassa na jiki sai ya amsa hmm. don yanzu in ka tafi can kusa da kafafunka hmm. ka taba za ka ji hanyar bugawan yana yi to wannan hanyoyin jinin su ne waɗanda suka ɗauko iska kuma suke ɗauke da sinadaran abinci saboda a samar da ƙarfin da zai shigar da jini kowane sassa na ɗan adam. Amma su ku sauran hanyoyin jini waɗanda suke ɗaukan jini hmm. su da cikin zuciya don ya samo iska. To su wannan za ka taɓa su ba za ma ka ji alamun tafiyan jini ba. Saboda su ba su da ƙarfi. Yau su ɓangaren wannan ba su da ƙarfi suna da rauni. Jinin zai ta tafiya ne haka sululu yana yin gaba har ya je amma wancan sai an bugo shi da ƙarfi da zai tafi kowane jiki. Kuma wannan shine abin da ake samu na na wanda muke cewa blood pressure wanda ake auna wa mutum a gashin eh, wannan pressure ɗin da ke jikin mutum ta yi ko tana da damuwa to wanda ake aunawa kawai ɓangaren hanyar da ake buga jini ne cikin jiki banda wancan da yake dawowa jini cikin zuciya shi wannan ba a damu da shi ba don baya da kawo illa ne amma wannan pressure din ko karfin da ake ba ma jini da zai fito daga zuciya to shine wanda yake da matukar muhimmanci to za ka ga an auna an ce na sama yana yana yana dari a misali hmm, na ƙasa yana saba'in to lokacin da zuciya ta danna da ƙarfinta gidan ƙasan nan hmm. iya ƙarfin da yake ɗaukan pressure shine zai kai wannan ɗarin na sama to kuma idan ta ɗan saki kaɗan to zai ɗan rage to wannan rage wanda yake shine gidan ƙasa dukkanin shi ana ɓangaren hagu ne wanda shine mai muhimmanci na tura jini cikin jikin ɗan adam to wannan shine inda ake a dubawa a tabbatar da cewa eh zuciya tana da karfin da take buga jini ya kuma tafi inda zai tafi shi yasa yake cewa in yayi kasan ma illa ne yawwa in yayi kasan illa ne saboda ƙarfinsa ba zai shiga jiki ya gamsar da abin da ake so ba kuma akwai wasu halittu a jikin ɗan adam wadda daga inda suka rasa jini ko ya musu karanci to su ma dandanan za su fara tafiya kuma idan sun tafi to hanya ta farko kenan da ɗan adam zai fara gazawa akwai manya-manya daga cikin waɗannan halittu akwai ƙanana manya daga cikinsu shine kamar da na ce akwai kwakwalwa hmm. banda kwakwalwa akwai koda duk inda jini ya fita daga wannan babban hanya ta jini ta fitar da jini daga zuciya to wadda yake tafiya koda yana nan wadda shine daga ya shiga koda ya fito koda za ta rika tacewa dukkanin wani datti da ba a bukata hmm. har a fitar da shi ta hanyar fitsari to idan koda bata samu jini ba na dan wani lokaci to ita ma sai ta fara nuna alamar mutuwa in ba a yi da gaske ba in har ta kai wani yanayi to hmm. sai ka ga dan adam ba zai ma iya rayuwa ba saboda koda ya tabar aiki duk wannan dattin da yake jikin dan adam zai ci gaba da taruwa mutum ya rude ya zama har dai a kai karshen shine in ya gagara sai a ce sai an je an yi sai an je an yi wankin jini wanda ake kiransa dialysis dialysis a je a dora shi akan wannan injin shi kuma in ya gagara sai a ce sai an yi sai an yi dashen eh, oda ai ba in ya gagara ba in dai ba wannan damuwa ce ta farko farko ba na'am wadda in an yi wannan wankin za a koma yadda ake. To akwai ciwon kodan da wannan ko kana wankin kodan ba ka yi ne don mutum zai dawo daidai. Kawai ana yi ne don a taimaka masa a cire masa dukkanin datti da damuwa. Irin waɗannan marasa lafiyan su kawai da shan koda Shi ne aikin da ya kamata a yi musu. Amma tun da babu yadda za a yi to yawanci za a ga abubuwan ba za su iya tafiya ba. To wannan da yana abin da ya kawo shi shine koda da kwakwalwa hmm. da hanta suna daga cikin manya-manyan hanyoyin jini da suke bukatan kulawa ta gaggawa daga zuciya daga inda aka samu matsala to za ka samu suna na farko-farko da za su fara samun damuwa. To alhamdulillah likita gashi ka shiga zuciya sosai kuma lokaci yana hararen mu za mu takaita a wannan wuri insha Allahu in mun samu daman gana da likita a karo na gaba za mu ɗauki wani bangare daga cututtukan zuciya bayan bugun zuciya da yau likita ya fara mana bayani a kai. a madadin hukumar gudanarwa na sunna tv dakta muna maka godiya da amsa kiranmu muna fatan allah ya amfanar da al'umma wannan bayani da kamana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa tashar sunna tashar sunna tv